الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك yadda muka sanar da 'yan domin akwai waɗanda suka ce me yasa ba mu sanar da su ranar juma'a ba sai muka zo ranar laraba aka sanar waɗansu ba samu wannan sanarwa ba so alhamdulillahi a wannan lokaci shi kan shi malam muna neman mu kai ƙarshe sannan mu buga muku mu buga mai waya alhamdulillahi muka kai ƙarshe shi ya samu zan gabatar da alaramma rabiu gezawa shi ma ya yi ƙoƙari yau na gota ai ka san mun karba albashi yau biyu ga watan hudu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم ala ihsani wa shukuru lahu a ala taufiqihi wamtinani. wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi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 katafaren masallaci mai tarihi mai albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kafin isowar liman za mu gabatar da faɗakarwa akan illar harshe abinda harshe yake girbo wa ɗan adam gini akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa man yadman li ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul wa zai lamunce min wa zai kiyaye min wa zai tsare min wa zai kulan min da abin da ke tsakanin leɓen sama da leɓen ƙasa me kenan baki da harshe wa zai tsare min abin da ke tsakanin cinyarsa da cinyarsa tsakanin kafarsa da kafarsa ni kuma na lamince masa shiga aljanna wani sahabi ya zo ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kai min nasiha sai manzon Allah sallallahu alaihi ya zaro harshen sai ya ce kuffa alaika haza kiyaye wannan sai ce a inna lamu a khazun bima na takallamu bi yanzu ashe za a kama mu da abin da muke faɗa da bakinmu ice sakilat ka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ice mahaifiyanka ta yi wabinka yanzu baka san abin da ke saurin kifa mutane sirif da ciki akan wutar jahannama a kifa fuskokinsu akan wutar jahannama baka san mafi yawa daga baki yake ba daka baki yakan jawo mutum illa babba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum yakan iya buga sammako ya fito da wata kalma daga bakinsa bai kula da matsayinta ba sai ta wulla shi jahannama ya shekara saba'in yana shawagi bai dire ƙasa ba akwai illar shiru akwai illar magana akwai inda in kai shiru kayi laifi akwai inda in kai magana kayi laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sakitu anil munkar shaitanun akhras wal mutakallim bil batil shaitanun natik ice wanda ya yi shiru a wajen da ake barna ya zama kurman shaidan wanda yake sakin baki ya ta surutu yana barna ya zamo shaidan mai surutu annabi sallallahu alaihi ya ce inna la'abda la yatakallamu bil kalimati ma bayyanu fiha ya zillu biha ila nari abada ma bainal mashariki wal maghrib lalle bawa yakan furta wata kalma da bakinsa bai tsaya ya fahimci zurfinta ba sai ta jawo masa ya zame ya fada wutar jahannama mafi nisan abin da ke tsakanin gabar da yamma harshenka ka iya tuka shi harshenka ka iya goge shi harshenka ka iya tsare shi in ba haka ba shi ne zai jawo maka asarar duniya ya jawo maka asarar lahira wani mai fusaha yana cewa Wajar Husaifi, saifi tudmiluhu fayabra fayabqa dahara ma jaraha lisanu ice abinda aka ji maka rauni da shi da takobi idan ka sa masa magani sai ya warke amma raunin harshe sai ya wanzu titir ana jinsa shi yasa bahaushe ya yi fasaha da ya ce baki shi ke yanka wuya lalle mutum yana iya subutar baki ya yi tobara ya jefo wata kalmar da za ta halanta yanka shi don haka ka iya bakinka ka tsara bakinka wani sahabi ya zo ya samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah haddithni bi amrin a'tasimu bi zantar da ni wani abin da zan kiyaye kaina da shi sai ce qul rabbi allah thumma istaqim ka ce allah ne mahalicci na sai ka tsaya akan haka qultu ya rasulallah ma akhwafu ma takhafu alayya me kafi jiye mun tsoro a rayuwata sai ce fa akhadha bi lisanihi sai manzan Allah ya kama harshensa kult ya rasulallah ma akhwafu ma ta takhafu alayya fa kaza bi lisanihi sai rike harshensa ya nuna wannan shine abinda na fi jiye maka tsoro shine ka kai jefa ka cikin halaka daga cikin illa da harshe ya fi abubuwa ne guda bakwai abu na farko alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wani Allah yana daga cin illa harshi mutum ya ce na rantse da ka'aba ko na rantse da annabi ko na rantse da rawanin sarkin musulmi ko na rantse da kushewar uwata ko na rantse da kwaran kwatsa ko aradun Allah ko tarnatsa duk wannan da ka lissafo halittu ne ba a rantsuwa da su man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut wanda zai rantse ya ce na rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya yi shiru illa ta biyu alla'an yawan tsinuwa yawan zage-zage yawan ashariya cin mutuncin mutane faɗar abin da bai dace ba wannan shi ma illa ce daga illolin harshe wa huwa tardu wal ibadu an rahmatillah ka fatattaki mutum ka kore shi daga rahama Allah Allah ya tsine ma Allah ya tozarta ka Allah ya wulakanta ka ba tare da haƙƙi ba wannan yana daga cikin illa harshe na uku alkazib ƙarya da dukkan dangoginta ƙarya kashi hudu ce akwai yi wa Allah ƙarya wanda ta fi kowace ƙarya muni akwai yi wa manzan Allah ƙarya wanda take binta a muni akwai yi wa addinin musulunci da al'ummar musulmi ƙarya sannan akwai yin ƙarya a cikin harkar kasuwanci da sana'a da mulki da ilimi ƙarya tana zubar da ƙiman mutum tana zubar da mutuncin mutum tana mayar da mutum babba ya koma ƙarami gaskiya kuma takan mai da ƙaramin mutum ya koma babba ƙarya tana mayar da mutum ya zama ƙasƙantacce tare da yana da ɗaukaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iyakum wal ziba. fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba na hane ku ƙarya ƙarya tana mai da mutum fajiri fajirci yana kai mutum wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana karda don ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cikakken makaryaci da ka ƙarya tun mutum yana yaro ake kwaɓar bakinsa ake hana shi ƙarya saboda in ya girma a malanta ko a ilimi ko a kuɗi ko a mulki ko a shekaru yana ƙarya sai ƙimarsa ta zube a ce makaryacin malami ne ko makaryacin mai mulki ne ko makaryacin mai kuɗi ne ko tsoho makaryaci sai kaga ƙaryar ta zabge shekarun ta da da shi yaro da ka daga cin illa harshe kada kai ƙarya kada ka sabawa bakinka da ƙarya sannan abu na biyar algibatu yi da mutane ɓata sunan mutane cin mutuncin mutane zama ai ta hira ana tattauna abin da ya shafi wasu ƙirga zunubin mana. lura da kanka mana duba ka ga kai waye kafin ka tambayi wani shi waye giba shine kai ƙoƙarin ɓata mutuncin wani da cin mutuncin wani da ɗaukan mataki akan wani malamai sun kasa giba kashi-kashi har zuwa kashi biyar za ka iya mutum giba akan jikinsa ka ce wani ai ne wani ke ne wane gajere ne kuma gajeren ne kuma kayi laifi ka ce wane wada ne wane dara wada ne kun ga wane tsila ne wane zankalele ne wane makaho ne kuma makaho ne kuma kayi laifi kawai da kace man makaho kuma makahon ne kayi laifi nana aisha suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ɗaya daga cikin matansa ta wuce sai ta nuna ta ce ya rasulallah a ya ishe ka gajeriyar matarka kuma gajeriya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kin faɗi kalmar da da za a ɗauke ta a jefa ta a teku sai ya riɓe yana ɗoyi saboda muninta sai kurkura baki kenan da haka akwai yi da mutum a jikinsa a halittarsa ka ce wane ya yi gau da yawa wane ya yi baki da yawa wane mai suntume man kumatu wane mai dogon gemun nan duk wannan sai an rubuta maka laifin wanda ya yi zina ya fi ka sauki domin zina tsakaninsa da Allah ne kai kuma giba tsakaninka ga Allah ya shigo ga wani ya shigo sannan giba ta kan iya kasancewa a nasabar mutum kaji ana cewa wane ai ba ƙauye ɗan ƙauye ne wane ai bayarabe ne wane ai asalinsa maguzawa ne wane ai asalinsa bayi ne wane ai gara ne ba a faɗa ba a yi a hiranmu to taɓar gaza ce da baki na uku giba ta kan iya san cewa a sana'ar mutum ka ce wane wanzami ne ba labari kake ba a'a wai cin mutuncin sana'a kake <laughs> yawana da ubansa wanzami ne ubansa sarkin aska ne babansa duku ne iyayensa majema ne babansa tallan fata yake iyayensa gyada suke siyarwa kaza din gyada ne a ta faɗan wani abu da akwai wulakanci a sana'arsa wannan giba ne laifinta ya fi zina muni sannan giba ta kan iya kasancewa a cikin al'amarin da ya shafi shari'a ka ce wani ai ya taɓa sata shi da kakan kakansa an taɓa kama shi ya sata to me shafe shi an yi haka ne don a ɗauko wancan abin a zo a haɗa da shi a ci mutuncinsa ta ai babansa ma ya taɓa zina Amin da an taɓa tuhuma ubansa a kotu kaga wannan duk sakko da abin ne don a ci mutuncin wannan to wannan giba ce a abin da ya shafi shari'a a haƙƙin mutum sannan giba ta kan iya kasancewa a yanayin shigar mutum amma ka cewa ne mai doguwar rigan nan mai binjime mai rigan nan wane mai daddaudar hulan nan mai kimeman rawanin nan duk wannan giba ce kuma cin mutunci ne kuma wulakanci ne kuma sai an kama ka da shi ranar alkiyama sannan giba ta kan iya haɗuwa da abin da ya shafi mu'amalan mutum a yau da gobe ka ce wane da ba shi da ladabi <laughs> wane wulakantacce a tsakanin jama'a wane mai yawan surutu mutumin da ma an ya zo taro tashi ake duk wannan giba ce kashi biyar wacce ta shafi yau da gobe wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atadaruna mal ghibatu kun ku san menene giba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yakrah ka dinga ambatan dan uwanka da abin da baya so qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu suka ce ya rasulullah mun ji munin giba mun ji munin yi da mutane wai menene giban nan sai ce ka ambata wa dan uwanka abin da in ya ji baya so sai ce ya rasulallah idan abin da na faɗa gaskiya ne fa dogon ne yadda na ce dogo gajeren ne bulelan ne bakin ne farin ne eh, eh, asalin nasa kaza ne hannun rigar tasa kaza ne rawanin nasa kato ne hular tasa kaza dogon na gemun nasa dogo ne wandan nasa ɗagagge ne wannan abin da na faɗa duka gaskiya ne me laifi na kuma zai ga mutumin to mutumin dan dogo ne mutum ne zai ga dogo wani fari wannan ai ba giba ba ne ice misali mutum ne ya zo yana neman wani ya tambaye ka da Allah ina neman gidan alhaji isuhu sai ka ce haka dogo ko ice kwarai ko ne wannan ai ba giba ba ce ba ka faɗi wannan dan ka tozarta shi ba shi wancan a cikin hira ne ai kama ana ka abin ne don a ɓata mutuncinsa ko a nuna wannan abin wata illa ce haka ce wannan dogon mutumin ka rabu da shi a gan shi wani zankalele da shi kaga wannan ai daban da wancan suna da bambanci to shine yace in kana fihi ma taqulu idan abin da ka faɗa a kansa gaskiya ne faqad ka kayi masa giba in gaskiya ne shine giba din ai in ko ba gaskiya bane abin ya fi karfin giba ya koma buhutani kace wani mutumin banza ashe mutumin kirki ne to ya koma buhutan faqad mala buhutanan azima yanzu zunubin ka fi ƙarfin wanda ya giba da aka giba bata taƙaita ga fatar baki ba giba ta kan iya zama da motsi ka yi wani motsi da zai nuna kaci mutuncin wani ko kai zumbe ko ka taɓa wani ka nuna wani kyakkyare dariya ko ka nuna wani kwatankwacin yanayinsa da da an gani za a san shi ne ko ka yi wani wasan kwaikwayo da ya shafe shi duk giba ce ko kai wata ishara da shi ake nufi duk giba ce wanda suka zauna a inda ake giba suna ji sun yi tarayya da mai gibar wanda ya san za a yi giba ya ba da bencin kofar gidansa ko rumfa kofar gidansa a dinga yi da mutane in an tashi raba saban giba har da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi nara yawmal qiyama wanda ya tsare mutuncin dan uwansa Allah zai tsare fuskarsa ga barin wuta ranar alkiyama to me ke kawo giba na farko alkarahiyya haka kawai ka ji ba son mutum sai ka ci gaba da bata shi na biyu alhasad alladhi ya akulu qalbal muhtab hassada da take cin zuciyarka Allah ya bashi wani abin da bai baka ba sai ka ga bari ka zubar da kimarsa don taka ta ɗaukaka na uku al'amalu ala nasharil fasad ƙoƙarin yaɗa ɓarna da ɓata sunayen mutanen kirki na hudu a tanqis min shakhsiyatil muhtarama ƙoƙarin tauye martaban mutanen da ake ganin ƙimarsu na biyar muwafaqatul julasa yin daidai da abokan zama wani da ya ji an faɗa magana wani an buɗe makofa wa kuke magana kai wani ai na gaya muku wani abun banzan nasa ma akwai abubuwa na sirrinsa da na shina bari in gaya muku su ku kaga an buɗe masa kofa sai ya tabarna to wannan su suke jawo giba su ne kuma suke buɗe kofar mutum ya zama muhtab ya taɓata mutuncin mutane an tambayi wani malami yake cewa sittu khisalin yu'rafu bihal jahil in kana son ka gane mutum jahili ne ga ma'auninsa guda shida in kana son ka gane sakarai ne ga ma'auninsa shida na farko alghadabu min gairi shay'in ya dinga fushi ba dalili haka kawai mutum ya ta fushi a tambaye shi lafiya ba komai me ya faru kake fushi babu haka kawai ba dalili shi kuma fushi yana da kimar da bai kamata a yi shi a banza ba na biyu ifsha'u sirri duk mutumin da zai zo yana faɗa sirrin gidansa sirrin iyalansa sirrin abokansa sirrin kansa ga jama'a domin in ka kasa rike sirrin kanka a kan kanka in ka ba wani ajiya ba zai ajiye ba na uku a ta'arudulin nas mutum kawai ya dinga cin mutuncin jama'a yana wulakanta su babu dalili alama ce ta wawa ne na hudu al'atiyyatu fi ghairi mawdu'i mutum ya dinga kyauta ko yana ajiye kyauta inda bata dace ba inda bata kamata ba to wannan ɗabi'a ce ta rauninsa na hudu alhisnu min gairi al'atiyyatu fi gairi maudu'in la orafu la arifu sadiqa min al'adu mutumin da baya iya bambance masoyinsa baya iya bambance maƙiyinsa. bai gane mai sansa ba balle ya nuna masa so bai gane mai kinsa ba balle ya tsare kansa da gare shi to wannan alama ce ta sakare ne na shida alkalamu fi gairi manfa'atin mutum ya kama magana surutu ba iyaka ya ta surutu ba ji ba gani ba kan gado to alama ce ta sakaran mutum ne allah ya tsare mu za a kira sallah to zo ka rika nan zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anin najati ice ya rasulullah to me tsira sai ce amsik alaika lisanak ka riƙe bakinka wal yasa aka baituk gidanka ya ishe ka wabki ala khati'atika kai kuka a bisa kurakuranka ce wannan shine tsira riƙe bakinka gidanka ya ishe ka in ba masallaci za ka ko kasuwa ko ɗaurin aure ko jana'iza ko sada zumunta ba yi zamanka a gida kakka buɗe tabar makofar gida ana zagin jama'a yi zamanka a gida ka istighfari kai salati ka kwanta ka huta in labarai za ka ji ka ji ka ji duniya mai take ciki a cikin riƙe baki akwai abubuwa daban-daban har guda bakwai na farko innahu ibadatun min ghairi ana ibada kake ba wata wahala sai kai ta zikirin zuci wazinatun min ghairi hilya kuma ka yi kawa ba tare da kayan ado ba domin duk inda mutum ya shiru to ba a san waye ba isa suka ce fakairun min ijabati hissukutu man sakata naja ana to in bai wannan ba a san waye ba ma saboda laraba sun ce takallam ta'uraf ka yi magana sai mu san ajinka amma an kai shiru sai ka wahalar da mu mu ta tunanin to wannan ina za a saka shi saboda ya yi shiru amma da kai magana ce <laughs> a wannan an san babinsa kuma eh. na uku wa haibatun min gairi sultan mutum za ka ga yana da kwarjini amma ba mai mulki ba sai ana mutum nan ne mai kamewa ba shi da surutu ya ga ana kimanta shi na hudu wa hisnu min ghairi ha'itin wanda ya shiru ya sa ma kansa tsari ba tare da katanga ba wastigina'un anil i'tizari ila a hadin, wanda ya shiru ya yanke ma kansa neman hanzari a wajen wani ba zai taba da haƙuri ba in kai shiru baka da lokacin ba wani haƙuri a ringa da Allah ya shiru abinda na faɗa zuwa Allah ba kai nake nufi ba ko mutum da yana cewa maganar nan da ne na janye in kai shiru ba ma sai ka janye ba sannan na biyar na shida warahatul lil kiramil katibin ya hutar da masu rubutu masu rubutawa ka hutar da su tunda baka faɗa balle su rubuta ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid na bakwai wa li'uyubil mutakallim kai kanka mai magana ka suturce aibinka don ba za a maka hukunci ba an tambayi luqmanul hakim yace asumtu hikimatun wa qalilun fa'ilu ice yin shiru hikima ne amma kaɗan ne suke shiru ice ala annan lisana lahu maidanun fasihun rahbun fi ta'atillah harshe yana da faɗi yana da yalwa yana da gurin da za a aiwatar da shi wajen bin Allah wa zikirihi da yawan ambatan Allah wa yumkinu lil lilmar ibadalan min an amila hufin ma'asi mutum zai iya aiwatar da harshensa a wajen ɗa'a ga Allah maimakon aiwatar da shi wajen mummunan aiki an yasta'milahu fi ya yayi amfani da shi wajen ambaton Allah wa kabihi a a'la darajat kuma ya ɗaukaku mafi tsololuwan daraja da harshensa fa ya ƙara'ul ƙur'ana wa ya amuru bil wa yanha anil munkar duk wannan mutum zai iya da harshensa idan mutum ya yi amfani da harshensa wajen ɓata mutane to ya jawo kansa asara guda uku asara ta farko za a ɗauki kyakkyawan aikinka a biya wanda ka ɓata shi da harshenka kaga ya samu lada ba wahala na biyu ka ɓata wannan lokacin maimakon kai abin arziki da shi ka yi abin tsiya da shi na uku ka zubarwa da kanka kima domin duk wanda kai da shi yanzu shi yake bin ka bashi maimakon kai ka bi shi bashi shi ne yake bin ka bashi daga cikin illa harshe akwai annamimanci wanda ake kiransa dogin wuta Allah ta'ala ya wala tuti ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الله ce wala tuɗi kakkai biyayya kulla hallafin duka mai yawan rantsuwar ƙarya mahinin wulaƙantacce hammazin mai yawan zumɗe masha'in binamin mai yawan yada annamimanci dau maganar wannan ka kai ma wannan ka bata tsakaninsu la ya da jannata manzo Allah ya ce annamimi ko hanya aljanna ba zai bu ba balle ma ya shiga annamimanci min kaba'ir zunub yana cikin manya-manyan zunubai annamimanci yana daga cikin abin da ake kira dokin wuta saboda Allah ya wassafa matar abu lahabin da wannan ita wa mra'atuhu wa mra'atuhu hammalatal hadab fi jidha hablum min masad wa mra'atuhu da matarsa mai daukan kiraren wuta a cikin wuyanta akwai igiyan kaba na wutar jahannama to ya ake a hana manci a cikin al'umma sai an dau mataki biyar na farko Allah yi saddakan nan mam duk abin da annamimi ya kawo kakka yadda ka ce kai ba na son wannan a bar wannan maganar domin man nan malaka nan ma'alaika duk wanda ya kawo maka rahoto to sai ya ɗauki naka rahoton duk mai annami duk wanda ya yi maka magana wani to sai ya yi taka a wajen wani dan kaka dauka kai kai yake kawa taka ma yana kaiwa saboda sana'a ce a gurinsa shi wancan da me zai hira da shi in bai ɗebi naka ba kai ya zo maka da na wani kun yi hira to sai ya naka kuma kai wancan ku hira ce ai mutumin naka daga gurinsa nake har zai bai daina sakarci ba Allah <laughs> sai ya ce ya buɗe shi kuma ya ɗebi na wannan ya koma wajen ka ya ce ai wani daga sa nake saboda kamar nan malaka nan ma alaika wanda ya kawo maka annamimancin wantus ya ɗau kuma ya kaiwa wani to abu na farko ka a gaskata shi na biyu an yanhahu anin namima ka ce kai ka daina wannan sana'a ba ta da kyau ka ƙara mu mu magana wani na uku an yaghdabahu fillahi li ma'asiyatihi ka ƙi shi ce tashi ka ba mutane guri ka ƙara zuwa gidana sai ka gyara halinka sannan na hudu Allah zanna su'u Allah zanna su'a bi akhihi al-ghaib kada ka yi mummunan zato ga ɗan uwan nan naka da yake a na'am to za ka shiga addinin musulunci ok eh, mana ci gaba ba wani ok wani ya bashi eh, kalma to shi kenan Allah ya tijassasa alaihi kada kai masa bincike ka ce barin je in bincika abinda da ka faɗa ɗin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan ma la ya radahul insanu minan nan ma la ya fihi wa la ya fa'aluhu abin nan da mai annamimancin ya zo maka da shi kada ka fada cikinsa kuma kada ka aikata waɗannan matakai guda biyar ake ɗaukawa mai annamimanci sai ya daina sannan daga cikin illa harshe abin da ke jawo mutum shine asharance-asharance akwai mutumin da ya saba da ashariya tun yana yaro abin ya zame masa jiki ko ya tsufa sai ka je yana kunduma wa 'ya'yansa su ma 'ya'yan sun saba matan sun saba gidansa ya zama wata matattara ta musanyan ashariya tsakanin 'ya'yansa tsakaninsa da iyalansa tsakaninsa da maƙotansa har tsoronsa ake ana cewa baban ne ya ɗirka masa wata ashariya Allah wallahi baba ya taɓo ya masa wata ashariya to wannan yana daga cikin illa harshe daga cikin illa harshe kin yin amfani da shi inda ya dace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut kenan illan ba ta tsaya a wajen faɗa ba illan ma ta shigo wajen shuru in ka san ba za ka yi amfani da harshenka inda ya kamata ba to ka ja bakinka kai shiru wa fi sukuti assalama malamai suka ce akwai kubuta akwai cin nasara a wajen yin shiru Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qaulin ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun nadid babu wata kalma da mutum zai furta face akwai raqibun atidun akwai mala'ika a damansa akwai mala'ika a hagunsa waɗanda suke rubuta duk abin da ya faɗa da duk abin da ya aikata kuma za a tsaye da shi ranar alƙiyama, za a yi masa hisabi a kan kalmomin da suka fito bakinsa kuma baki shi ke yanka wuya don haka mu ɗau mataki a kan harasanmu mu nisanta su daga munanan abubuwan da za su iya jawo mana halaka a duniya jawo mana halaka a lahira an ce kullum mutum ya wayi gari sai gabansa sun kai ƙara harshe sun ce ka kiyaya sai mu kiyaya ka tsare sai mu tsare ka kiyaye sai mu kiyaye ka, tsaya inda ya kamata mu bi ka in ka halakar da mu in muka halaka to kai ne saboda sai baki ya faɗa sannan sauran gabai suke aikatawa da haka mu kiyaye harsunanmu wajen me muke faɗa me za mu faɗa kuma mu dinga wa kanmu tambayoyi guda biyar kullum muna neman su a cikin rayuwarmu mutum ya tambayi kansa wai ni ɗinnan wane ne kuma waye ya yi ni me sa ya yi ni yanzu a ina nake kuma ina zani kai waye kana da amsa a ranka waye ya yi ka me yasa ya yi ka haka kawai ya yi ka ba wani dalili to yanzu nan a ina kake kuma daga nan ina za ka to mu mutane ne wanda aka yi mu daga ƙasa da ruwa wanda ya yi mu shine Allah abin da ya sa ya yi mu don mu bauta masa yanzu muna gidan bauta ina za mu gidan sakamako inda za mu akwai hatsari biyar a gabanmu hatsarin farko na mutuwa za a mutu da imani ko ba za a mutu da imani ba Allah ka tsare mu ka kiyaye mu hatsari na biyu tambayan kabari akwai amsa ko ba amsa hatsari na uku sikeli me zai fi yawa idan an sa sikelinmu hatsari na hudu hawa sirati za mu haye ko ba za mu haye ba hatsari na biyar wuta ko aljanna ina ne gidanmu na ƙarshe wannan duk bai zo ba kuma sai ya zo yadda na jera su biyar din nan duk sai sun faru mutuwa tambayar kabari mizani siradi, wuta ko aljanna akwai tambaya bakwai a gabanmu mun tanadi amsa tambaya ta uku uku a kabari hudu a gaban Allah uku ta kabari za a tambaye ka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka tambaya ce mai saukin amsawa a duniya amma tana da wahala amsa a lahira يثبت الله الذين آمنوا يثبت Amanu الذين آمنوا بالقول الثابت hayati الحياة wa وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah ne kadai zai tabbatar da harshen mutum in mala'ika sun tsaya a kansa man rabbuka in yayi daidai sai ce rabbi Allah wa man nabiyuka nabi Muhammad wa ma dinuka diniyal Islam sai a ce ka ci sa'a aƙida ta tabbata in saura aiki in mutum ya tsaya gaban Allah shi kadai la ta zulu kadama abdin hatta yus'ala an arba'in an malihi min ainakta sabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bihi wa an jismihi fima abla wa an umrihi fima afnah tambaya hudu kenan wannan tambaya hudu kowa ya tsaya a gaban Allah ba za a ce yi gaba ba ba za a ce yi baya ba ba za a ce zauna ba ba za a ce huta ba sai ya tambaya waɗannan amsoshi guda hudu sai ya ba da amsasu na farko an malihi dukiyarka ya ka tara ya ka kashe wani hanya ka bi ka tara kuma wace hanya ka bi ka kashe a nan ne za a kasu kashi hudu wani ya tara ta halal ya kashe ta halal wani ya tara ta haram ya kashe ta haram wani ya tara ta halal ya kashe ta haram wani ya tara ta haram ya kashe ta halal wa ya tsira a ciki tambaya ta biyu an ilmihi sai an tambaye ka kayi karatu in ba kai ba matsala ne in ma kayi matsala ne in ba kai ba sai a ce me yasa ba kai ba in kayi sai a ce me kai da shi kayi karatu ka ce Allah ban karatu to me yasa kullun kana da awa 24 me yasa baka yi daukan ɗaya ka kai gaban malam ba rashin yin karatun ka duka ne mai zaman kansa in ka yi karatun ma baka tsira ba sai an ce mai kai da shi ka yi aiki da karatun ko baka yi aiki da karatun ba shi sa malam mai risala yake cewa fadar imani baya cika sai da aiki aiki baya cika sai da ikhlasi ikhlasi baya cika sai da bin sunna sannan tambaya ta hudu uku za a tambayi mutum shekarunka ya kai ka karar da su shekararka nawa da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da sakan da minti nawa da sakan nawa kuma ina ka mutu ko me ya kashe ka ko me ka je yi ka mutu sai mutum ya bayani kowace shekara abin da yi kowane wata abin da yi kowane sati abin da yi kullum abin da yi kowane awa abin da yi kowane minti abin da yi kowane sakan mai kai da shi ya kare tambaya ta hudu an ji jismihi fi ma Abulahu. Allah ce na kera ka lafiyayye me kai ta yi haka tsufa me kai a rayuwarka wani ya ce ka ne ta yi wani ya ce ka ne ta yi kuma ana lissafa ana ware masu kyau daga ciki ana ware munana saboda sikeli za a dora wannan su ne tambayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an ilmi an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bi wa an umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu daga nan mutum zai gane me yake ciki cikin 'yan aji hudu aji hudu za a kasa a duniya aji hudu za a kasa a lahira ajin farko matsiyatan duniya matsiyatan lahira Allah ka tsare mu a rubuta maka tsiya a duniya a rubuta maka tsiya a lahira Allah ka tsare mu daga wannan kaso kashi na biyu masu arzikin duniya masu arzikin lahira Allah ka samu a wannan kaso a rubuta maka arziki da wadata da musulunci da imani da arziki da wadata da zaman lafiya da alheri da ibada da bauta ga Allah ka rayu cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali kuma ka mutu a ce ka wuce aljanna daɗi duniya daɗi lahira rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kashi na uku masu jin daɗin duniya masu asarar lahira wani komai an bashi katan gida katuwar mota kyawawan mata kuɗi a akawun komai na duniya ya samu amma bai iya sarrafa su yadda za su bashi lahira ba Raka ya ci daɗin ya ji daɗin ya more an girmama shi an amma rana alkiyama wuta za shi Allah ya tsare mu kashi na hudu wanda zai sha wahala a duniya in ya je lahira ta ƙare ba daɗi amma da ya je lahira sai a ce wuce aljanna to Allah ka sa a cikin kasan da za su arzuta a duniya da lahira to a wani kaso muke dole sai an kaso haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin bukhari da musulun za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya dan wuta idan aka tsoma shi a wutar jahannama rabin sakan ya manta duk daɗin da ya ji a duniya za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya mumini idan aka tsoma shi a aljanna rabin sakan duk ya manta wahalar da ya sha a duniya don haka kenan babu daɗin da ya kai aljanna babu wahalar da ta kai wuta shi ya mu bauta wa Allah muna masu cika zuciyanmu da ƙaunarsa muna masu cika zuciyanmu da girmama shi muna kwaɗayin rahamarsa muna tsoron azabarsa mafi munin laifi a wa Allah shirka mafi munin laifi na biyu a yi bida'a in Allah ya raba ka da shirka da bida'a duk irin saɓan da kai sai ka shiga aljanna sai dai za ka iya shiga ibtida'an ko intiha'an akwai mai shiga ɗiban farko akwai mai shiga ɗiban ƙarshe annabi ya ce ƙarshen wanda zai shiga aljanna sai ya gama fafutuka a gefen wuta duk an yage namansa kwarangwal ɗinsa ne zai wuce duk wuta ta cinye shi amma ya leƙa jahannama ya ga ya sai ce alhamdulillah na ji daɗi da ban faɗa ba saboda ka faɗa sai ka yi shawagi shekara saba'in za ka dire a ƙasa wata ran aka ci bum sai sahabbai suka ce me haka ya rasulallah ya ce wani dutse aka jefa a jahannama shekara saba'in sai yau ya dire tun shekara saba'in yake ta shawagi ya tarar da kasan wuta sai a yau shekara saba'in ta cika ya dire ƙasa to ko ta aka yi a zura shi in ya kai kasa a fito da shi ka shekara saba'in a tafiya ba a san a shekara nawa za ka yi a fito da kai ba ai an yi asara Allah ka tsare mu Allah ka inganta aƙidan mu ta daidai da karantawar manzanka Allah ka getta mu su zama nagari ka getta gatta mu ta dace da karantawar musulunci Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmi Allah ka kaskanta za ka ci gaba da gara maka minti goma kuma daga ƙarshe kuma za ka ga ana kira yan kwamiti sun ce duk wani ɗan gaji da ma'aikatan masallaci kada wanda ya ƙara bin wani yalla bai yana ci takalmin shi bai ƙara bin shi cikin masallaci to kana da ɗan kwamiti da haka yan uwa abin da ya rage mana shine mu buɗe ƙofar rahamar Allah gare mu ana samun rahamar Allah ta hanyoyi guda goma duk mutumin da hanya goma nan ta wuce gaba ɗaya bai samu rahama Allah ba shine ya taɓe hanya uku daga gare ka ne kai Allah ya ba hanyoyin uku ka nemi rahamarsa ta nan hanya hudu daga waninka ne uku kai daga waninka hudu daga Allah kai tsaye shi akan kansa subhanahu wata'ala to malamai suka ce kafin ka ce mutum zai ba zai samu gafara Allah ba sai ka lissafa goman nan kaga duk ya shallake bai samu ba sannan ne ya taɓi. hanya uku kai ta shafa na farko tuba zuwa ga Allah babu hanya mai kyau da take kai mutum ga Allah irin tuba shi sa Allah ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladzina amanu tubu ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila tawbatan nasuha qul ya ibadiyal ladzina asrafu qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله من توبة mu cika sharaɗin tuba tsakaninmu da Allah uku tsakaninmu da bayan Allah hudu yin nadama akan abin da muka yi a baya na biyu niyyar ba za mu koma ba na uku mu daina abu in tsakaninmu da bayan Allah ne ya zama hudu karin ɗaya ni na damar abin da muka ya wuce mu daina mu kudur ba za mu niyya ba mu nemi yafiya daga wanda muka wa hanya ta biyu da Allah ya bude maka shine istighfari shi istighfari shine neman kankarar abin da ya wuce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasana ku nemi gafarar Allah ku tuba gare shi zai ji yadda ku daɗi daɗi mai kyau fa qultu astaghfiru qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na ce ku nemi gafarar Allah hakika shi mai gafara ne fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya yi istighfari dari ko ya saba'in ce kuma ku tuba zuwa ga Allah ni kaina ina yin saba'in ko in yi dari kullum hanya ta uku kyakkyawan aiki innal hasanat innal hasanat yudhibna as-sayyi'at ذلك ذكرى للذاكرين واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله من توبة مشك شرع توبة tsakaninmu da Allah uku tsakaninmu da bayan Allah huɗu. yin nadama akan abin da muka yi a baya na biyu niyyar ba za mu koma ba na uku mu daina abin in tsakaninmu da bayan Allah ne ya zama hudu ƙarin ɗaya mi na damar abin da muka yauci mu daina mu ƙudirba za mu niya ba mu nemi yafiya daga wanda muka wa hanya ta biyu da Allah ya buɗe maka shine istigifari shi shi shine neman kankarar abin da ya wuce وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ku nemi gafarar Allah ku tuba gare shi zai ji yadda ku daɗi daɗi mai kyau فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ice nace ku nemi gafarar Allah hakika shi mai gafara ne fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kullun sai yayi istighfari 100 ko ya 70 yace kuma ku tuba zuwa ga Allah ni kaina ina yin 70 ko in yi 100 kullun hanya ta uku kyakkyawan kyakkyawan aiki innal hasanat innal hasanat yudhibna sayyiat ذلك ذكرى للذاكرين واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا tamhuha ka dinga aiki mai kyau da yawa sai dinga shafa mummuna shine hanya uku da kake da ita ta samun gafara a wajen Allah uku daga hannun jama'a mu daga hannu mu ce ya Allah wannan bawanka ne ya yi saƙo mun yi tawassali gare ka ka kalli muna neman ka yafe masa wannan hanya ce da ba kai kai wa kanka ba wani ne ya yi maka na ja'u min ba'di na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana dhunubana ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wasu su roƙa maka Allah ya maka gafara hanya ta biyu ceto annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda in ya ji kiran sallah yake min salati hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ice iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabi innal qur'ana shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila janna. wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila nar wannan hanya ta uku daga mutane saura hudu lokaci yayi akramakallahu ana cewa da Allah malam ka karba wannan tambayar shin fina da ake nunawa na tarihin annabawa shin wannan fim din yana da kyau ko muna ƙara addu'a ga liman kamar da kuka sani karfe ɗaya liman ke mun bari liman ne ya ce lalle malam ya ƙara minti goma saboda fa'idar kadiyar da malam ya ɗauko allah ya saka da alkhairi malamai sun yi taro a jidda ƙarƙashin rabidatul alimul islami sun saki wannan bayani yana yawo a yanar gizo-gizo ta intanet kan cewa duk wani fim da aka shirya wanda aka nuna allah a fim ɗin ko aka nuna annabin allah a fim ɗin ko aka nuna manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama a fim ɗin yadda wani mutum ya fito ba annabi ba ya kira kansa annabi a fim to annabta ta koma wasa domin abin da ya sa aka yaƙi musaila matul kazzab caye shi annabi ne na wasa dulai hatul asadi caye shi annabi ne da wasa al-aswad al-ansi caye shi annabi ne sajah ca ta yi ta annabi ya ce duk aka yaƙe su da aka baya halatta wani mutum gama gari ya sa rigar annabi ya amsa sunan annabi kuma a wasa ba a wasa da annabta baya halatta a wani fim a wata murya a ce muryar Allah ce kamar yadda a fim ɗin da ke yawo a hannunmu na annabi nuhu an ce da ya je karɓo a taura Allah ya masa turanci sun yi magana da Allah da turanci ta nan Allah ya bashi saƙo annabi nuhu a cikin fim ɗin da yahudawa suka yana nan yana yawo a tsakanin musulmi haka fim ɗin da mutanen turkiya wanda suka shirya fim ɗin fasikai ne fajirai ne suna fitowa wasu fina-finai suna shan giya suna runguman mata aka yi musu gemun karya aka ce za a yi shirin fim ɗin annabi da su suka amsa sunan annabi yaƙo suka amsa sunan annabi yusuf suka fito a fim ɗin da fim ɗin ya zo ƙasar lubnan sai suka ga ba a jin yaren turkanci sai suka mai da shi da larabci da ya zo nan sai aka ga ba a jin larabci sai aka cire larabcin aka fassara shi da hausa to malamai suka ce amfanin ganin wannan fim din haramun ne saboda abubuwa farko ba a wasa da annabta saboda Allah shi yake daukan annabi ba annabi ba wasa bane Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin na biyu mutakar za a sawa za a yi shirin fim da kissa sai an mata ƙari sai an ta ƙara abin da babu na uku kasancewar wannan hanya ɗin buɗe ƙofa ce ta wata rana wata ran a shirya fim a ce ga annabi muhammadu wato saddu zari'a idan ana maka fim ɗin annabi yaƙub annabi yusuf wanda duk annabawa duk annabawa in da biyar ɗin nan ba mai daraja annabi yusuf domin an tambayi annabi waye ya fi kima ya ce annabi yusuf shine annabi ɗan annabi ɗan annabi jikan annabi ta taɓa kunnan annabi sai ga wani ɗan fim ya fito a annabi me ya rage wa annabta kuma ya faɗi maganar da annabin bai faɗa ba ya yi motsin da annabin bai ba in ka duba kisa alkur'ani shafi nawa ce amma kuma an maida ita fim wajen biyar ko shida lokacin da aka yi the message wani ɗan ƙasar syria ana kiransa ahmad akkad zai shirya fim akan tarihin annabi ya tafi hollywood ta Amerika ya ɗauko wani kawo boyi fasiki fajiri anthony quinn ya fito da shi a sayyidina hamza A kan wannan malamai suka yi fatawa jininsa ya halatta aka kai masa farmaki aka kashe wansa an ɗauka shi ne wanda ya shirya fim ɗin the message ya ɗauko kafiri anthony quinn ya fito da shi a sayyidina hamza ko ya halatta a wani ya fito a sayyidina hamza a rasa duk yawan musulmi wanda zai fito a hamza sai an ɗauko kafiri ya sa rigar musulunci ya fito a sayyidina hamza su da aka wannan ka duba fatawar da lajanatu da'ima ta ta ƙasar saudiya da fatawar da lajanar fatawa ta masar ta kan wannan fim ɗin cewa haramun ne wani ya zama allah ko wani ya zama annabi ko wani ya zama abubakar ko umar ko usman ko ali ko manyan sahabbai ganin waɗannan fina-finai haramun ne bai dace ba da shari'ar musulunci a gurguje abubuwa hudun nan don ka ni bashi da su ibtila'in Allah a kan bawa suna kankara zunubi azabar kabari tana kankara zunubi tsakanin wuta da aljanna Allah yana tsaye da mutane ya cire abin da ke zukatansu yana kankara zunubi sai rahamatu arhamun rahimin Allah ka sa mu cikin rahmatu arhamun rahimin Allah ta'ala muna roƙonka kai mana afuwa kai mana gafara ka ji kanmu ka karbi kyawun ayyukanmu ka kuma kankare mana munanan zunubanmu Allah dukkan mai bukata ta alheri musulmi Allah ka yaye masa kira da aka yi cewa 'yan agaji waɗanda suke aiki a wannan masallaci da sauran ma'aikatan masallaci akwai wani abu da suke masallaci bai yadda da shi ba shine karɓo takalman wasu a shigo da su masallaci ko kamar dai wato akwai wani fadanci nau'in fadanci da ake wa wasu mutane sun zo masallaci to wannan bai dace da karantarwar musulunci ba kuma yakan sa wa mutum ya ji yana da ko a sa masa girman kai ranar da ba a yi masa ba sai ya ji wani iri ranar da ya to ya ga ba a tare shi ba karɓi takalminsa ba a nema ma gurin zama ba sai ga kamar yau bai juma'a ba to ana ga wannan bai taimakawa wanda aka yi wa hakan ba ana ɗora shi akan wani mummunan tarbiyya ce wanda kuma zai cutu a addinance su ma kuma za su cutu don haka mu girmama junanmu mu yi abin da ya dace allah ya mana afuwa ya mana gafara wanda suka assasa wannan da'awa Sheikh Malam Abubakar Gumi Allah ya masa rahama ya ji kansa ya sa yana aljanna firdausi Sheikh Malam Lawa Abubakar Allah ya masa rahama ya ji kansa ya sa yana aljanna firdausi Allah kuma ya sa mu ci gaba da wannan aiki da suka karantar na sunna a wannan kasa a wannan Afirka mu da muke nan ba za mu ga tasirin wannan ba sai da muka je ƙasar Benin da Togo da Ghana da Ivory Coast da Cote d'Ivoire muka je muka ga yadda sunna ta yi ƙarfi kusan nema take ta tashi daga najeriya ta koma can sannan muka san lalle abin da aka gina mu yi na sunna ba karamin alheri ba ne. mutane dubunnai sun zo wa'azi suna kuka malami zai tafi gida ba su gaji da wa'azi ba na sunna duk alherin wannan ne ya shiga ko ina yanzu a afirka saboda haka muna musu addu'a da duk waɗanda suka taimaka suna ta kafa a ƙasar nan Allah ya taimaka musu Allah ya musu rahama ya ji kansu ya sa mu da su a cikin jannatul firdausi wassalamu alaikum masu bukata ta alheri mun yi tawassali da sunayen Allah masu tsarki da sufofinsa madaukaka duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa wanda yake da wata bukata ta alheri Allah ya biya masa wanda duk abin da ya fi karfin mu Allah ka ije mana shi Allah ka zama gatan mu ka zama alherin mu ka zama kariya gare mu ka hada mu da alherin ka duniya da lahira ka raba mu da tabewa duniya da lahira Allah kai mana rahwa kai wa ƴaƴan mu rahama kai wa shugabannin mu rahama ka kyautata halayensu su zama na kwarai malaman mu Allah ka datar da kafarsu akan hanya madaidaiciya dan uwanmu malaminmu abokinmu na da'awa Dr ahmad wannan hali da ake so a jefa shi allah ka kare shi ka fito da shi ka kubuto da shi in wani makirci ne da kullele ne wasu suka shirya a kai to Allah ka mai musu da makircinsu kansu Allah ka kare shi ka kiyaye shi ka fito mana da shi wannan abu da ya samu Allah ya sa sakamako ne na ɗaukakan darajarsa da kimarsa da mutuncinsa da matsayinsa akan addinin musulunci shi kuma Allah ka datar da kafarsa ka wanzar da shi ka tsayar da shi Allah kada ka girgiza shi ka sa wannan abu da aka yi kokarin yi masa barazana kada ya ja da baya akan aikin da yake na addinin musulunci Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana duniyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka piro kona